darasi za ka samu a wannan darasin suwar ko suwara ta akidil madahi ƙarfafa yabo bima yishbihu dham yabo aka ƙarfafa amma yayi kama da zargi wa suwar ta akidil dhammi bima yishbihu al-badal wa sirru jamalihi أولا تأكيد المدح بما يشبه الضم وهذا النوع ضرباني نفرقودي أن يستثني من صفة ذم منفية توقع ولي zargi دعك قولي صفة sifatu على تقدير دخولها فيه ka ƙaulin na bigatar bayani wala aiba fihim gaira annasu yufahum bihin na fululun min kira'il kata'ibi la aiba ba su da na ƙasa in ka cire takubansu ce takubansu bihin na fululun suna da caɓewa sun samu ainihin caccaɓewa min kara ilkata ibi saboda fada da abokan fada hanyi buda da takuban hasun caccaɓe to su mutanen ba su da na kafa in dai ka cire ga takuban su don sun caccaɓe ta yi caɓewan takobi me yake da suna ai jarumtaka ne na jarumi ne ke caɓewa wani yaro a gada na je ina yin ganuwa don kan ce da ina yin ganuwa da garmata ina farawa ina yi sai suka zo kutadin suka ce za su yi ne ya suka ɗauka aka sara sai na suna ce wannan garman ba ya aiki da ita ba wannan ce ce eh, ba ya aiki da ba ma kai aiki da ita ko ba hora ta ba ma'ana garma rabo ce <laughs> hmm? na gane abin da suke nufi inda garman namiji ne da ta washe sau da kara bari a washe min ita ta shiga hannun ci a jibin garmatun da shi saboda aka karba ta su koge ta goge to amma illan garmata ba ya ji da ita ba haka kenan ni ba ba ta ne ba sai ta garma ba a wasa ta yi kasa ke wasa ta to haka to amma ni nawa illa ne yabo ne mai kama a ah, eh, Mai yake da sun zargi ne wanda ya so yi kama da yabo ɗayan ne aka yi mini eh, in kana takassura a haddi da sayufihim in caɗewan kaifin takubbansu min a jiyushi daga faɗa da ne aiban to fala aiba fihim gaira zalika wa min al-ma'lumi anna zalika laisa aibi a ce yau ka yi faɗa ka karya sanda ai ka gaba aibi ne ba bal kowa minar mana kebe ba ga me Khalid bin wanda yake na wajen takobi tara ne ya karya tsakanin adda da takobi na jiji ya kai kusan goma wanda ya karya yakin mu'uta yayin mutane ko nawa ne adadin takobban tara to ai kaga ce bai da aibi in ba ka da takobi ba fa zikruhu ala annahu huwa al-aib al-wahid lahum yu'akkidu sana'a alaihim ina karfafa yabo a kansu abalagu ta'kidi لأنه يتضمن مدحا لهم بالشجاعة والإقدام يا إشي مكو